الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai to alhamdulillahi Allah ya kamu yau wato laraba sha ɗaya daidai ga watan rabi'ul awwal watan uku kenan na kalandar musulunci ta shekara ta 1437 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ta yi daidai da 23 yau ga watan sha biyu na shekara ta 2015 miladiya a inda muke karanta wannan littafin da yake fayyace mana akidun shi'a al'imamiya masu bin limamai goma sha biyu din nan a insha Allahu tabarak wa ta'ala yau za mu tashi a tambaya ta hamsin da biyu da take ce ma huwa shirku billahi ta'ala menene shirka ga Allah mecece shirka bi ma'ana haɗa Allah da wani wa ma mafhumul bara'ati minal mushrikin kuma menene fahimta wato yin bara'a ga mushrikai a mafi itiqadi shi'a wato a aqida irin ta shi'a mu ahlus sunna misali mun san ma'anan shirka yani ashirku huwa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka shirka ita ce ka sanya wa Allah da ya halice ka kishiya ka ɗauko wata sifa daga cikin sifofin Allah ka bawa wa ɗan adam ka ɗauko waɗansu irin ayyukan da ba mai iya yin su ka danganta su ga ɗan adam ka ce akwai mai iya maka su ka ce akwai wanda zai iya saukar maka da ruwa ka yadda cewa bayan Allah ina fata an gane ko to wannan ita ce shirka amma hangan ahalus sunna sannan kuma barranta daga mushrikai shine ka kubuta babu kai babu mushrikai bi ma'ana sai a iyan da musulunci ya iyakance maka kai mu'amala da su haƙƙi na makwabtaka za ku yi da mushiriki a kasuwanci za ku yi da mushiriki a tafiya da hulɗa da haya da komai a inda musulunci ya tsaye da kai wajen hulɗan hulɗa da sunan za ka tsaya amma ka so shi a zuciya ka jibinci al'amuransa bayan makiyin Allah ne makiyin manzon Allah ne salasal alaihi makiyin alqur'anin ka ne makiyin mumunai ne da musulmai Allah maɗaukakin sarki akwai inda ya sanya mana iyaka a kowane al'amari akwai inda Allah ya sanya maka iyaka wa kifa inda amrihi wa nahyihi haka mai ahaliri ya ce musulmin kirki shine mai tsaya a inda Allah ya tsaye da shi ya hannu daga abin da Allah ya hane shi wannan ita ce shirka mu a wajenmu ka je gun boka ka je gun kabari ka je gun wani ka bashi dai sifa ta Allah bara'a daga mushrikai kamar inda annabi Ibrahim ya ce wa idh qala ibrahimu liqaumihi ya qaumi ko In na bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda yanda annabi Ibrahim ya shelanta wa mutanensa da shi da mabiyansa ya ce ya ku mutane na mu in na bura'a'u minkum mu mun barranta daga gare ku ba mu ba wa min mimma abuduna min dunillahi da dukkan abinda kuke bauta koma bayan Allah ba mu ba su kafarna bikum mun kafurce muku wa bada bainana wa al adawatu wal baghadha kuma daga yau kiyayya da fushi da kyama ta bayyana a tsakaninmu da ku tunda kuna kyaman Allah kuna kyaman tsarin Allah wannan kiyayyar da gabar da bijire muku da kafurce muku inna abadan har abada hatta tu'minu billahi wahdahu sai ranan da kuka yi imani da Allah shi kadai to irin wannan aqidan ne Allah ya ce duk waɗansu su yi koyi da Annabi Ibrahim da ita akan wannan aqida to amma hangan ahlu sunna dai shirka ita ce ka hada Allah da wani ina fata an gane ko bara'atu minal mushrikin kuma ka kaucewa mushrikai baka kai ba mushriki bane eh to kada a ganka tare da mushirkai in ba haka ba in kana hulɗa da kafurai kullum kuna tare da mushirkai to su kullum fa taɓo Allah suke fusata Allah suke akwai ran da Allah zai saukar musu da azaba sai ta haɗa da ku ko ba haka ba kai ba ɗan fashi bane ko to ba ruwanka da ɗan fashi kai ba ɓarawo bane to ka barranta daga ɓarayi ba ruwanka da su shine domin mun ji baka fashi amma kullum kana tare da su don Allah ran da 'yan sanda suka zo suka kawo mamaya akwai abin da zai fidda kai kaga fushin su dole ya haɗa da kai to shi yasa Allah ma yake so ka rika santan mai fusa tashi domin ladina alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim waɗanda suke yawan saba wa Allah madaukakin sarki su shafa kansu ruwa domin a kowane lokaci fitina ko wata musiba za ta iya saukan musu to in kana tare da su za ta iya shafanka wannan shine ma'anan shirka da barranta daga mushirkai a wajen ahlus sunna da duk musulmi amma a wajen shi'a su kuma mecece shirka sannan kuma yaya barranta daga mushirkai suke su waye mushirkai ya suwa ake barranta da su jawab amsa madatu shirki the word kalman ita shirka gaba ɗayanta ɗungurungun ɗinta fil qur'anil karim wanda ta zo a ƙur'ani mai girma duk inda kai karo da wata kalma ta shirka in dai a alƙur'ani ne fi jami'i mawaridiha ta duk yanda kalman ta jujjuya ko ta zo a noun ko ta zo a past tense ko ta zo a present tense ko ta zo a menene duka dai duk yanda kalman ta juya in dai a ƙur'ani ta fito to tu'awwalu ana fassara ta aw tutlaku ko kuma ana ɗaukanta inda shuyukhi shi'ati a wajen shehunan shi'a wato shirka ita ce alaman lam ya ataqid imamata amiril mu'minin shine duk musulmin da bai yi imani ya kudurce ce sayyidina ali ne shine farkon khalifan manzon Allah wannan shine shirka ka ɗauko sayyidina abubakar ka yi associating nashi ka ce sayyidina abubakar ne farko sai umar sai wane ne sai usman a wannan khalifanci ka ce su khalifai ne suna tarayya da Ali, wai ali ne na hudu to nan ne kayi shirka kayi associating in sayyidina ali da waɗansu khalifofi guda uku a cikin abinda da sayyidina ali ne kawai ya kaɗaita da shi to su a wajensu shine shirka sayyidina ali ne wahadahu la sharika lahu shine kawai khalifa bayan mutuwan manzon Allah sai kuma menene sai ƴaƴan shi da suka gaje shi so idan ka ɗebo waɗansu ka cusa cikin waɗannan limamai goma sha biyu da su suka keɓe nan ka yi asosiyetin ɗin wani abin da yake ya keɓanta ga waɗannan sai ka shigo da waɗansu suka yi tarayya da su ko ba haka ba to nan ne ka yi shirka a wajensu so in ka yadda sayidina abubakar radiyallahu anhu khalifa ne shine khalifa na farko ka yadda sayyidina umar shine khalifa na biyu ka yadda sayyidina usman shine na uku ka yadda da su bayan su kuma a shi'a sayyidina ali ne fes sai yayan shi kai kuma ka zo ka soka waɗancan kace su ne farko to ka hada sayyidina ali da ƴaƴansa da jikokinsa da waɗansu mutane cikin abun da su kaɗai ne suka keɓanta da shi kun gane shirka a wajensu yawwa mai tauhidi a wajensu shine wanda ya kore abubakar ya cire shi ce bai san da shi ba ya kore umar ya cire shi bai san da shi ba ya kore sayidina usman bai san da shi ba to wannan ya kadai ta sayidina ali yace shine khalifa kawai ba mutuwar manzon Allah to shikenan wannan shine Muwahidi mai kadaitawa shine mai tauhidi wannan shi ne, wal a'imma ne alaman lam ya ataqid imamata shi ne mutumin da bai yadda da bai yi imani bai kudurce a zuciyarsa cewa ce sayyidina ali shi ne amiri na farko sai wal a'immatu sai jagorori min waladihi daga 'ya'yansa in baka yadda da wannan ba to kai ne mushiriki kuma duk wata aya da take maganar mushirikai kai ne kai ne mushirki wa faddala alaihim ghairahum sannan ka zo ka fifita waɗansu a kansu ka wai sayidina abubakar da umar da usman ka fifita su akan sayidina ali da kuma waɗannan limaman to babu baƙin mushiriki irin ka a wajen yan shi'a faftarau ala abi ja'far sai suka kirkiro wata ƙarya suka danganta ta ga abu ja'far wai ya ce wa hashahu kuma aka taubai faɗa ba wai fi tafsiri kaulin lahi wai ga yadda abu ja'far ya fassara wannan ayar wai la'in in ashrakta mun san ayan a fassara na tafsirai na kwarai na alu suna da magabata annabi ne kansa Allah yake yi magargadi a nan ce la'in ashrakta ya Muhammad idan ka kuskura kai da kanka fa kai shirka da Allah ka haɗa Allah da wani to la yahbatanna ka kai ma duk ayyukanka da falalan annabci da muka baka da darajan annabci da manzanci din nan gaba ɗaya sun rushe sun lalace haka tafsiri na ƙwarai yake sannan duk abin da aka faɗa wa annabi to ana rifarin in shiga al'ummarsa kai ma haka da yau za ka yi shirka ka san turan da ka balaga duk ayyukan alkhairi da kai da ibadin da kai da haji da umra da sadaka da ladan marayu da duk wani abin da ka sani ya rushe a wannan rana wannan shine tafsiri da muka sani duk tafsirai idan ka duba amma su kuma dama mun ce tafsirinsu yana da ma'anoni ko yawa sai suka ce la in ashrakta ya muhammad idan ka kuskura ka yi shirka bi walayati aliyin wajen shugabancin aliyu kai including waɗansu kai associating waɗansu kace wai umar mana ciki abubakar mana ciki sannan usman mana ciki to la yahbatanna amaluka dukkan ayyukanka sun ɓaci hakanan kai mai ji kai mai karatu kai musulmi ana ja maka kunne a duk lokacin da ka haɗa waɗansu a cikin shugabancin aliyu to kai ma ayyukanka sun ɓaci ayyukanka sun ɓaci wa qala ka duba wannan maganar a cikin littafi mai suna tafsiru furat tafsiru furat shafi na ɗari uku da saba'in zuwa ɗari biyar akwai ne in ka je shafi na ɗari biyar da biyu maza ka samu suratu zumar ka duba kuma biharul anwar littafi da ake kiran shi biharul anwar duk da shi albabu tasi wa salafun za ka samu wannan maganar daɗin mai littafin bai taɓa kawo hujja daga wani littafi na alusun daga littattafan su yake ɗebowa wa qala shaykhuhum abul hasan sharif akwai wani shehin su na shi'a wanda ake kiran shi abul hasan sharif yace innal akhbara lallai labaru mutabafiratun sun yawaita fi ta'awili shirki wajen fassara shirka billahi wajen fassara shirka da Allah wa shirku bi ibadati da yin shirka wajen bauta wa Allah a wajen su su malaman shi'a da shi'a labaru da na malamansu da yawa sun yawaita sun yawaita cewa shirka da Allah shine ashirku fil wilaya shirka wajen ibadatun lahi shine ashirku fil imamati yawa idan ka hada sayidina ali a wajen wilaya wajen sonsa ka hada shi da waɗansu to kayi shirka shine madadin ashirku billahi idan kuma limaman su goma sha biyu din nan ka zo ka akwai wani shi ma da ya fi su to nan kuma shine ashirku fil imamati a madadin ashirku fil ibadati a can ina fata an gane ko ashirku billahi shine fassarar ashirku bi wilayati ali ashirku fi ibadati llahi shine ashirku fil imamati goma sha biyu ka kuskura ka shigo da wani a cikin su ka zama to mushriki sannan ka yadda ka nuna so da jagoranci da nuna ce akwai wanda ya fi sayidina ali wai akwai waɗanda suka gabace shi to ka yi shirka duk ayyukanka sun ɓaci yaushe ne za ka tuba ayyukanka su karɓo idan ka zubar da sayidina abubakar wal iyazu billah ka kafirta shi ka zubar da sayidina umar ka kafirta shi wal iyazu billah ka ɗauko sayidina usman wal iyazu billah ka kafirta shi ka je sayidina ali ne kawai shine khalifa bayan manzon Allah kaɗai makaɗaici to nan ne fa ka zaman to menene mai tauhidi wa qala shaykhuhum al akwai babban shaihinsu mai suna almamakani ga abin da ya ce shi kuma wa ghayatu ma yustafadu min al-akhbar kololuwan abin da za a amfana da shi daga irin labarun da suka tabbata allati zakaraha huwa wato wanda wancan shehin ya ambata abul hasan sharif kenan shine juryanu hukmil kafir ana gudanar da hukuncin kafirci ko kuma kafiri da mushiriki fil akhirati alaman lam yakun ithnai ashariyan wato a lahira ana zartarwa mutum kafiri matsayin shi kafiri ne ko mushiriki da mutumin da ya mutu ya je wa Allah bai yi imani da limaman nan goma sha biyu ba ina fata an gane ga wanda bai kasance da aqidan ithnai ashariya wannan maganar ka duba tankihul maqal fi ilmi rijal wato hadisai sun yawaita irin na shi'a da suka ruwaito ce mutumin da ake ɗaukan shi kafiri ko mushiriki a gobe kiyama shine wanda ya mutu ya je wa Allah subhanahu wa ta'ala ba da aqidan isnai ashariya ba Waƙala qala sayyiduhum akwai shugabansu sayyidinsu mai suna almajlisi yace wa hasilul kalam yace ma'anan maganan gaba ɗaya a dunkule anna ayati shirki duk waɗansu ayoyi da suka zo a cikin ƙur'ani na shirka da suke magana a kan shirka to zahiru ha, a ilimin zahiri a fassara na zahiri shine al-asnam sune gumaka a ilmu zahirati kenan kun san dama kowace aya sun ba ta fassara biyu ko akwai ilmu zahir wanda na yaku bayi suka sani akwai ilmun batin wanda su ne kawai suke da wannan ilimi akwai ilmu batinul batin kuma akwai ilmu batinu batinu batin har saba'in ina fata an gane ya ce to takan yiwu kana karanta ƙur'ani kaga an ce shirka an ce mushirkai a zahiri za ka ga a ƙur'ani gumaka ake nufi da masu bauta gumaka amma wa baƙinuha a baɗinin ayan a ilimin su shaihunai da su suka sani fi khulafa'il jauri duk waɗansu mushirkai ana nufin khalifofin nan azzalimai alladina ushriku ma'a immatil haq wanda aka haɗa su da sayyidina ali wai suna wai sun fi sayyidina ali to duk inda aka ji an ce mushrikai to waɗannan ake nufi wal iyazu billah wa nusibu makanahum su aka dasa yanzu a madadin gumakan su ne suka yi replacing din gumaka na da da ake bautama? to shi yasa in ka gani a aya waɗancan gumaka ne amma a baɗi baɗini fassara ta baɗini abubakar da umar da usman ake nufi khalifofin nan azzaliman nan wanda ake bin su ake riko da abin da aka mai da su su ne gumaka da ɗagutai yanzu su ake nufi faƙauluhu subhanahu wa ta'ala suka ce hujjan su ma bari ka je ayan nan da Allah maɗaukakin sarki ke cewa afara aitumun lata shin ba kwa ganin lata ɗin nan gunkin nan na lata wal uzza da uzza da manata thalithatan ukura da manata cikon na ukunnan? nan to suka ce fassaran wannan ayan urida fi batniha a fassaranta na baɗini ana nufin allata ɗin nan al'awwal wane ne na farko a cikin khalifofi to shine lata al'uzza uzza ɗin nan gunkin nan na uzza ana nufin asali na biyunsu ne waye na biyu umar wa manata manatan nan shine asalisu na uku wane ne na uku haithu sammauhum sai suka kira waɗannan lata da uzza da manata ɗin nan suka kira su bi amiril mu'minina khalifati رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله wa bis siddiq wal faruq wa bin nurain su suke nufi ina fata an gane ko khalifofin manzon Allah nan suke nufi sayyidina abubakar wal iyazu billah wal iyazu billah shine allata sayyidina umar wal iyazu billah wa hashahu ya zamanto shine al eh, uzza sannan cikon na ukun nasu shine zinnurai ne ma'abocin hasken nan guda biyu wanda ya auri 'ya'yan manzon Allah um, ruqayya da kulsum ummu kulsum wa amsalu zalika da makamantansu to suka ce a fassara na baɗini na shehunan shi'a waɗannan ayan take nufi mu kuma in mun zo a zahiri sai mu ga da guma kan nan da aka bauta wa da aka aba su ake nufi amma ba su haka ba ne aka tau suka ce waɗannan khalifofi guda uku ne wannan magana ka duba biharul anwar littafinsu mai suna biharul anwar kun san tafsiri ne dama shafi na arba'in da takwas zuwa casa'in da kuma casa'in da shida da kuma ɗari da shida babu mu'ujizatihi wastijabati da'awatihi wato babin mu'ujizozin sayyidina ali da kuma yadda ake amsa addu'o'insa da makamantansu za ka samu wannan fassarar a haka a fassararsu kenan wa kala aidan ya ƙara da cewa shi almajlisi kenan ya ce wa mimma udda min daruriyati dinil imamiyya kai yana daga cikin abin da ake ɗauka ma yana daga cikin ginshiki na addinin imamiyya shi'a ta isnai a shari'a din nan yana daga cikin solid foundation ɗinsu na aƙidar imamiyya albara'atu min abubakar sai ka barranta gaba ɗaya ba kai ba sayidina abubakar wa umar sai ka barranta gaba ɗaya daga umar ba kai ba shi wa usman da sayidina usman radiyallahu anhum wa arbahum Allah yarda da su yana daga cikin aƙida da harsashe na addinin shi'a al'imamiya ka barranta daga waɗannan manya-manyan bayin Allah guda uku ina fata an gane ko kamar yadda in kafir ya zo karban kalman shahada ya ce ya barranta daga cewa annabi isa dan Allah ne ko ya barranta daga duka wani abin bauta to haka nan ma dan shi'a sai ya zo ya bayyana ce ya barranta daga abubakar da umar da usman kafin a karɓe shi a masa wanka ta shiga shi'a ina fata an gane ko ka duba wannan maganar al littafin su mai suna al shafi na 58 da takwas al-awwal fi ma ta'allaku bi usulil aqaid wato fasali na farko wanda wanda yake magana akan abin da ya shafi asalin aqidun shi'a wato idan ka ji an ce abu daruriyat baruri wato abu ne na necessity aƙidansu in kana so aƙidansu to kaman necessity ne ya kama dole tilas kawai sai ka kafurce man waɗannan wanda kuma munkiru baruri wanda kuma ya ƙi yadda ya yi musun abin da ke tabbatacce ne inda shi shi'ati to shi kafirun ne kai kafiri ne kamata kaddama kaman yanda ya wuce a can baya suna da wata ka'ida da wani rule cewa munkiru daruri kafirun ko wanda yake musun abin da yake tabbatacce ba ba yadda za a yi ma sai da shi ma mutum yayi musun shi yanzu kaman samuwar Allah amrun baruri ne dole sai da Allah ina fata an gane dole sai da Allah domin sammai da kasai ba za su matsaya ba sai da Allah to camuwan Allah kasancewan Allah yana nan kasance Allah yana nan amrun daruriyun ne Ka yi musun al'amari wanda yake tabbatacce kafurci ne to haka nan ma yi musun cewa ɗan shi'a ba zai zamanto ɗan shi'a ba sai ya kafurce sayyidina Umar da Usman da Aliyu da da da da, Abubakar to wannan ma kafuri ne kawai saboda haka kai da kake imani da cewa Abubakar da Umar Abubakar ne fiyayye shine khalifa na farko sai Umar sai Usman sai Ali waɗancan ukun da kai yadda da su kai imani da su to a wajen yan shi'a kai bakin kafiri ne bayan can kai mushriki ne nan kuma kai kafiri ne kama ta kaddama kamar yadda ya gabata ka duba yunzar ka duba shafi na wannan littafin a can wa awwalu man azhara al-bara'ata min al-mushrikina ku duba wai farkon wanda ya bayyana ya yi declaring barrantan shi daga mushirikai su ai mushirikai a nan abubakar umar da usman to wai farko wanda ya fito a duniya ya shelanta wa duniya ya barranta daga gare su shine wane ne fi eh, ai as-sahabati eh, wato sahabai da su sayyidina Umar da sahabai gaba daya fi itiqabihim a aqidan shi'a shine Abdullahi bin Saba al-Yahudi ko kama takaddama kamar yadda ya gabata a can kun sa ai shine asalin menene asalin wanda ya kirkiro shi'a shine wanda ya kawo aqidar ba yahude ne ya shiga cikin musuluncin ya je ya ta ziga ƙauyawa domin ya so ya yada aqidar a madina ta gagara saboda aqida eh, eh, madina dama ita ce center da manzo Allah ya tarbiyyantar da sahabai akwai manya-manyan daga sahabai sai ƴaƴan sahabai manya-manya ba yanda za a yi a kawo musu abin da ke saɓanin aƙida ya samu shiga to sai suka tafi irin su kufa su basra can ƙauyuka suka tattaro mutanen ƙauye su suna concentrating ne akan ƙauyawa jahilai wanda ba su san alifun ba'un ba ba su san Z ba to irin su ne suke zuwa in sun kama su sun kama su sun kama su sun dura musu wannan tunanin sai a haɗo kai sai a zo a yi gangami a cikin gari sai a tada hankali haka suka yi suka zo suka kashe sayidina Usman kowa ya sani ba 'yan madinan bane gangami aka yi daga waje ina fata an gane ko to abdullahi bin saba ba masoyi a wajen shi a irin su tunda shine ma founder shine wanda ya samar da wannan aqidar kamar yadda paul ko bulus ya je ya ce shi aka yi ma wahayi da shi da annabi isa sun yi magana saboda haka duk ina jin injila daga wajen su suka yi ta karba paul ya ce paul ya ce kawai shi ko ya ce annabi isa ne ya faɗa masa to haka yadda suka yi christianity suka yi distorting nashi suka lalata shi to haka suka lalata injila suka canja shi to haka mai san yahudawan ne yanzu abdullahi bin saba shi ma har ya shigo musuluncin sai ya rika nuna cewa yana da good communication tsakanin shi da sayidina ali gashi gashi gashi gashi ya shigo da waɗannan abubuwan to da yake musulunci yake qur'ani dai yake ya samu ya samu su samu galaba a kan shi kamar yadda suka lalata a taura suka jirkita shi suka harrafa shi domin qur'ani Allah ne ya alƙawari zai kare kayansa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ce mu muka saukar da wannan alƙur'ani Allah ce kuma mu za mu ɗauki ɗawainiya da lamun cewan kare shi kare qur'ani ta hanya biyu Allah ya masa na farko ya kare shi a rubuce gashi nan yau ko ko kul a'udhu bi rabbin nas ka haddace ta kasanta a makanka allo da an kara digo ka sani ko ba haka ba da da an ce kul a'udu aka e, a'uzu din nan zalun inna aka cire digon nan sai kaga wani ya gudu ya sa digo to Allah ya kare shi a inda yake sannan kuma ya kawo bayinsa salihai suka haddace shi suka ka suka menene Allah ya installing din sha cikin me su yau da za a kona qur'anin duniya gaba ɗayan su yau yau alarammomi za su yi producing wani za a haɗu kai a rubuta shi ga manya-manyan momin mu irin wanda suka yi karatuttuka irin su mai duguri su ina su kano su menene za ka samu da sai ka rubuta qur'ani da so nawa ka yi sauka nawa ka haddace shi ka rubuta shi an yi ado a biƙa malamai ma ya duba wancan ma ya duba sai a ce yayi kawai sai a buga a ce wani ya rubuta qur'ani qur'anin hannu yana mada tsada ya fi irin waɗannan ma tsada a masa ado a masa abin nan irin rubutun warshi din nan to haka Allah maɗaukakin sarki ya so kare shi ina fata an gane ko kare shi daga dukkan waɗansu da za su lala su yi distortion sun yi sun yi sun bullo da wani alfurkan turu furkan turu alfurkan menene abu ya ci ya cin ya Allah maɗaukakin sarki da ya calenjin larabawan da da suka rayu da manzon Allah wanda su larabcin ma suka sani ballantana yanzu larabawan yanzu dan turanci turanci ya shige su ya mama kaifa haluki ka ji balarabe zai gaida bai babu ya mama kai fa haluki ya mama aina zahabtu wallahi zahabtu ila sister li azuraha fil mustashfa ya je gun sister duka za ka samu mu ma yanzu hausa haka za ka samu hausan yau wai mutum ana interview da shi a bbc wai wai kalma ta kakare masa da hausa wai sai da turanci ya fi iyaka ina fata a wato um, mm, eh, convocation wato wai sai an tuna masa taro fi mutu a ƙauye a nan ya tashi a najeriya wai turancin ma ya fi ma rinjayen harcin shi wai kalmomin hausan ma sai an tuna masa wai ana interview da shi ka duba in ana interview da mutane kamar ka jefi abin nan screen ɗin ka fasa shi wallahi Hmm? to wallahi to mu dai a muyi yi growing ka gane a village namu a lokacin da forefathers namu suke nan da rai sai ka ga mutum waye ana interview da shi da hausa da hausa eh da to wannan abin da dai muke kokari mu dasa ma youth mu. a wannan kasan saboda muna cikin wani irin global challenges ne shi yasa muke kawo irin waɗannan programs ɗin saboda su samu su taimaka musu for their future career wallahi tallahi sai a tashi wai ƙauya aka faɗa wai ana interview da shi kaza ka samu abin haushin bala'i shi bature ta yaya aka yi nashi turanci ya ƙaƙare masa sai da ya tuna da hausa babu to haka haka muke wai in baka dan jefa kalmomin baka burge bane wani kuma an saba da su din su fado a haka din to haka nan mai yawanci zaka ga in mutu ya fito ya karanta larabci ya fito idan idan ya dawo ya ce to jama'a assalamu alaikum muna gabatar muku da wannan barnamij din saboda wai barnamij program fa yake so ya ce wai barnamij shi ma ya dan yi tasiri da can haka zaka tara na fata an gane ko to Allah ubangiya mana muwafaqa Allah mana muwafaqa to shine saboda haka su a wajensu abdullahi bin saba shugaban munafikan na shugaban abin nan yahudawa wato nafikai din nan eh, shine farko wanda waya yayi bara'a ga mushrikai su ne wal billah sahaban annabi da abubakar da umar da usman saboda haka kai ma idan ka barranta da su to kayi koyi da abdullahi binu saba a kenan kamar yadda mu ake ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun to suma idan kai barranta ga abubakar da umar da usman da sauran sahabai to babu shakka kai ma ka hau rel din koyi da abdullahi binu saba ba yahudi fa hadhihi bara'atu min mushrikin wannan barrantan da shi'a suke ta ce barranta daga mushirkai barranta daga mushirkai fi itiqadi shuyukh shi'a aqidan shaihunan shi'a wallati yunadi biha ayatuhum wanda wato ayatul ayatul khumaini can yake yake kira ada abra masiratihim ta hanyar irin fito na fitowansu al'ijiramiya na aikata laifufuka daban-daban fi mausimin hajji a lokacin hajji a aika aje a yi zanga-zanga a tada hankali a kashe alhazai a yi mutu wa fi afdali ayyamil am a cikin kwanaki mafifitan kwanakin shekara ba irin kwanakin hajji wa ashrafu amakin duniya ko aje a tada hankali a gurabe mafi daraja a duniya sune irin makka da madina bal inna min aqaid shuyukh shi'a kai bari ma ka je. yana daga cikin aqidun shehunan shi'a cewa anna ababakrin wai sayyidina abubakar wa umar da sayyidina umar radiyallahu anhuma wa ardahuma Allah yarda da su ya ƙara yarda da su wai a aqidan shi'a wai abubakar da umar suna bayyana fi mausimin hajji a kowace shekara idan aka je hajji wai suna bayyana a inda ake jifan shaidan din so yayin da kake jifa suna bayyana a wajen saboda haka yayin da kake jifan shaidan kana hadawa har da su ne hatta yarmuna kuma wai har suna jefe su bil hijarati da duwatsu asna a ramyil jimar lokacin da ake menene jefe wato shedan da tsakuwa amma wai manya-manyan limamansu ne suke ganin su sauran jama'a ba sa ganin su amma su an hore musu ganin a lokacin da suke zuwa din suna zaune suna kallo inda ake jifa suna ganin abubakar da umar karara suna a fiyari jifan nan da jama'a suke suna hadawa da su amma jama'an su ba sa ganin su su ne suke ganin su innahu idza kana kullu mausimin ku duba wai idan kowace shekara ta zagayo shekarar aikin haji ukhrija alfasiqaini alghasibaini wal iyazu billah wal iyazu billah ka duba inda suka kira Abubakar da Umar wai Allah yana bayyana waɗannan fasikan wal iyazu billah alghasibina wanda suka yi kwacin mulki wa sayyidina Ali shine al-ghasib shine wanda ya robin din abu ya maka kwacen abu karfi da yaji wai wanda suka zo suka nuna karfi suka kwace wa sayyidina ali position din shi na towa khalifan manzon Allah immediately bayan mutuwan shi suka zo suka mai kwacin wannan position din abubakar aka haɗu su uku suka yi kwace sai abubakar ya rike sai Sayyidina bayan ya mutu Sayyidina umar ya rike bayan ya rasu Sayyidina usman ya rike daga nan sai suka sakewa wa ali din to saboda haka ƴan kwace ne azzalimai ne kaza kaza duk wata kalma ta bakantawa wanda ba za ka ma iya faɗa wa kafirin ka ba to su a wajen shi a waɗannan mutane sun fi haka fiyayyun al'umma sun ma wai idan suka zo ɗin wai suna bayyana ana fito da su Allah yana fito da su yayin da ake jifa kowace shekara su ɗanɗani sakamakon da sakamakon aikin da suka yi na kwace na shugabanci da suka yi sayyidina Ali a kawo su jamarat ayi ta jifan su sun mai yufarraku bainahu ma hahuna wai sai a rarraba su anan wannan anan wannan anan la yarahuma amma fa ba mai ganin su da ido illa imamu adlin sai dai limaman sunan masu daraja masu adalci su suke ganin su da ido Hmm? ku duba wai ɗaya daga cikin limaman yana cewa shi ya gan su ma a wajen jifan shedan din nan har yana ce faramaitul awwala ithnataini wai shi Allah ba shi ikon jefa na farkon ma har sau biyu waye na farkon yawa yana cewa ya zo haji ya, ya, ya, ya samu dace an fito da shi har ya jefe shi sannan ya sake, ya sake zuwa wani hajin wata shekara ya sake fitowa ya yi dace har ya jefe shi ya ce shi har ya jefe na biyun ma sau biyu ai na farkon ma sau biyu wal akhar falafa na biyun kuma sau nama ya jefe shi sau uku Allah ya bayyana masa har ya jefe shi sau uku kun san waye na biyun me yasa gaban su yafi tsanani ga Umar shi ya karya su exactly shi ya karya Persian empire to duk ba wanda suke gaba da shi irin sayidina abu a umar a gaban ma saboda shi sayidina abubakar ya shagaltu da internal conflict lokacin da aka yi ridda manzo Allah sallallahu da ya rasu an yi ridda waɗansu suka hana zakka waɗansu suka ce za su so sun yi rizumin shan wadansu wanda suka yi riddan kala kala ne amma na zakkan suka fi shahara to shi ya shagaltu ne da yaƙan waɗanda ahalun ridda shi kuma sayidina Umar shi ne ya samu dama ya konkarin kasashen waje gaba ya karya rome ya karya persian empire ya kakkarya su gaba ya gama da su shi ma sayidina usman ya bayan an kashe sayidina umar ya shaganta da menene internal conflict ne domin an zo an zagaye shi aka yi surrounding nashi ma'anan aka kashe shi aka hana shi sallah aka datse masa ruwa da menene aka ki shigowa da shi sayidina usman sahabai akwai zaratan sahabai da za su yake su sai dina usman ya hana sai ce kul bai so ya zama to shine farkon wanda aka zubar da jini a madina a masallacin manzon Allah ta dalilin shi a bar su kawai to sahabai ma ai takin nasu by surprise bi ma'ana wato sahabai su ma abin ya zo musu ba zata domin ba su zata waɗannan za su yi wannan ta'asar ma ba har su kai ga kashe sayyidina usman har suka hana shi fita sallah sallah masallacin manzon Allah shi ma ya shagalta da irin waɗannan ka gani to sun fi kyaman umar shi yasa suka naɗo wani wane ne a wannan wanda ya soke sayidina umar din nan abu atal majusi shi yasa suka je suka yi baki suka kulla baki aka ce ya ce ya musulunta wani ne wanda yake eh, kafinta ne ya iya kafinta ya iya tsara abin nan wata baiwa ta saye shi wata musulma ta ce ta ba khalifa shi ya fito a bawanta ne yake ya bashi ya rika yi wa khalifa ayyuka ya rika yi ma khalifa ayyukan da yake so decoration da su menene duka ya samu opportunity da ya ya caka masa wuta wuka a ciki ya kashe shi to shi yasa zaka ga suna gunkin sayyidina Umar su shi a suna gunkin sayyidina Umar Allahu akbar sai su yi gunkin sayyidina Umar da menene da kaman nakiya haka da kaman wani cincin haka to can daidai cike Yesu a zuba zuma a bashi sai wani ya zo ya barka da wuka haka ina fata an gane ko barka da wuka yana zuba ana lasa wai irin dai ana tunayin da aka ji masa inna to shine anan ji wai ya jefi na farko shine sayyidina abubakar ya samu daman jifan sayyidina abubakar a jamarat so biyu wal iyazu billah wal akhar dayan kuma ku duba wai ɗaya, kiran shi ma sunan ma an daraja shi dayan ma shi kuma sau uku domin me ya jefe eh, ɗayan na biyun sau uku li annal akhara akhbathu min al daga khaba'isa wato domin na uku na biyun nan shine mafi muni sama da ɗayan shi yasa ya jefe shi sau uku shi wannan can kuma ya jefe shi sau biyu wannan maganan da tatsuniyar dai zaka same ta a littafin su mai suna basairu darajat basairu ad-darajat na biyu eh littafi na biyu shafi na nawa na 48 babun fil a'immat 49 49 afwan ku rika gogulin za ku samu wannan abu waye ya taba ya gani rika gogulin za a samu ka duba babun fil a'immati alaihim salam annahum yu'raduna alaihim yu'riduna alaihim ada'um mauta wa yarawnahum ka duba ma babin wai ka je ka duba a wannan littafin basairu darajat ka duba babin da yake cha yake magana akan limaman shi a goma sha biyu din nan wai su bayan sun mutu ma Allah ta to yana bijiro musu su suna ganin su aje ba ga huta ba ai makin ka ka daina magani <laughs> ina fata an gane wai wa hum mauta suna a macin ma amma ta Allah yana bijiro musu da maƙiyansu suna ganin su a macin suna ganin su ina fata an gane Allah rufa mana asiri tambaya ta hamsin da uku tana cewa hallil kawakibi shin taurari wannujum da taurari dukkansu abu ɗaya ne najam da kawakibu duka sunan taurari ne shin taurari suna da tasiri suna da tasiri ga rayuwar mutum da nagartuwar mutum da jin daɗin mutum sannan ko suna da tasiri wajen wato eh, eh, eh, wahalan mutum da rashin jin daɗin mutum fi sa'adati wa shakawati ina fata kun gane ko shin taurari suna da tasiri wajen jin daɗin mutum da wahalan mutum wa fi jannati wan nar taurari suna da tasiri wajen shigan mutum wuta da shigan shi aljanna amma fi itiqadi shuyukh shi'a a aqidun shehunan shi'a mu musa aqidan ahlus sunnati wal jama'a kamar yadda muka karanta a alamus sunnati al manshurati li itiqadi at ta'ifati an najiyati al mansurati mun san taurari in ba ku manta ba an halicce su don abubuwa uku ne ko ba haka ba rujuman lishayatin an halicci taurari don a rika jefe menene shaitanu da su sannan na biyu hudan al-ihtida'u biha domin a rika shiriya da su musamman masu tafiya a cikin teku kamar yadda zo a cikin suratu an'am idan mutane suna tafiya a kan teku suna shiryuwa ta taurari suna gane wannan taurarin dama in ka gansu sun fito ta gabas ne waɗannan taurarin ta kaza ana kira abun bibliographiya ne da mun yi shi a ɗan haka larabci sama-sama ilimin taurarin da suke gaidin ɗin mutum in yana tafiya a daddare idan ka ɓata a inda musamman ma idan aka sauke sojoji da daddare a daji irin saukar lema inna nan ta yadda za su yi su gane ina ne gabas ina ne direction kaza ana nuna musu taurari akwai taurarin da in ka gansu kai ka san su da'iman ta gabas ne waɗannan da'iman ta kaza ne ina fata an gane ko ko kuma ka sare bishiya idan aka zuba ku a daji baka san ko ina ba a dare in safe ya in kuna so ku gane gabas idan kuka sare bishiya aka sare bishiya to za ka gaɗi shi wannan ba wanda aka sare za ka duba ba wannan wanda yake kututture to akwai wani layi a bishiya haka za ka gansu wani layi layi round round round round round round haka ko katako aka yanka za ka gani to a za ka ga akwai inda ya haka ya yi faɗi nan kuma yana matsayawa nan yana faɗi yana matsayawa yana to wannan inda ya matsayin akwai ni direction da yake dubawa shi ma ana gaya muku idan kuka sare kai za ku ga in kun ga inda ya matsayin direction din to za ka gane nan dama yana kallon go kaza ne da ka gano direction ɗaya dama ka gane sauran direction din to su taurari mun san dama rujuman lishayatin don jefe shaidanu domin shiriyar mutane masu tafiya da daddare, eh, ko kuma masu tafiya a cikin jiragen ruwa a cikin teku da dare yadda za su gane ga inda suka dosa gabas ne ko yamma ne sai ɗaya kuma a zinatan walakar zayyana sama a duniya bi masabiha ƙawata sama waje allaha rujuman lishayatin kaga aiki biyu ne ƙawata sama da jefa shaɗan shi ne sa za ka ga wani sa'i wata wuta ta fito fu haka ya ce wani sarki ya mutu ko menene irin fassarar din na na fassarar ra'as eh fassara da ka a ce wani sarki ne ya mutu ko wani zai mutu to wannan shedanu ne suke attempting za su hau sama su sato magana na mala'iku su kawo bokaye su kuma su samu na miya za Allah sassala ce idan shaidan ya kawo musu labari ɗaya sai su kara ɗari kawai su goya bayan wannan to shine ake wani bangare ne daga tauraron yake fitowa fu kaheji ya kona su manzo Allah sallallahu wani sa'i ya kona su kafin su je su samu liket din wani sa'i kuma bayan sun samu liket wannan na hawa wannan wannan na hawa wannan na sama in ya ji hiran sai ya sunku ya gama na kasa na kasa ba za ka ga ayi communicating sai a gudu a kai ma abin to wani sa'i yakan kona su kafin su ji maganan wani sa'i kuma yakan ƙona su bayan an yi na can ƙasa fasin har ya je gun boka ma wanda Allah ya so dai a samu like ɗin ya je don ya jarrabi mutane boka ya ce maka shi ko gobe kaza zai faru to sai ya goyo maka waɗansu ƙararrayi in ka ga ɗaya ya faru ɗin nan sai kai imani kawai sauran kuma sai ka ga kai ne kawai baka gane ba to haka za ka gane to mu musa aqidan ahlus sunna aikin taurari kenan zinatan للسماء ورجوما للشياطين والاهتداء ليهتدي به الناس dai mutane su shirya yana na a cikin suratul an'am na manta ayan ina fata an gane ko <clears throat> to to su kuma menene taurari ka san muna da wani aƙida na camfi a ce yanzu idan muka ce wane duk irin rintsin wahalar samun aikin nan a take kawai shi yana ba da ya samu me kake ji a ce ai wani dama taurarin shi yana da kyau ko ba kwaji muna faɗa wani ai yawa taurarin shi yana haskawa muna da irin wannan camfin da a aqidan ai komai ka mutu ya samu na alheri kaga yayi rifari ai dama kai wani ai bai da wani tauraro tauraron shi bai haske wato shi kullum in ya tashi neman abu bai bai samu feluwa kawai ake samu mai tashi da ya samu ta ci ai wani tauraron shi tana haskawa to kaga anan ai rifarin din wani abun alkhairi da ya same ka maimako a ce masha Allahu tabarakallah sai aka yi rifarin din shi zuwa ga me tauraro kaman tauraro ne yake da tasirin da ya baka wannan abun jin daɗi wancan kuma da ya samu feluwa ya samu bai bai bai samu bai a ce taurarin shi ne bai bai haskawa ko ya je dan taɗi haka hira aka dan disgash kullum in ya je neman aure bai ka Allah Allah ai bai ta tauraro bai ta tar bai haskawa su ne da sun kulla ko bodi aka yi haka haka zaka ga an samu to shi tauraro shi yana haska ke mu ma muna rifarin wani sharri ko wani abin da bai zo maka ka kai rifarin din shiga tauraro ko wani abun alheri to su ma a aqidan shi'a suna imani da cewa tauraro yana da tasiri wajen nagartuwanka da jin daɗinka da baka wani arziki da kuma shiganka wuta ko aljanna shine a aqidan shi'a mu mun san irin wannan shirka ne ko yawa mu mun san irin wannan shirka ne aqida ahlus sunnati wal jamaa duk abin da ya same ka kuma asaba min musibatin fil ardi wala fi fis illa bi iznillah mu aqida mukin amma amma wajen shi'a jawab na'am eh suna imani da taurari suna imani da taurari قد افتروا شيخ الشيعة da ya شيخ magana da wata ƙarya da وتقريا دا وتحجة وي على أبي عبد الله غبابا عبد الله وي أبو عبد الله شين حسين قريا فسكي ومتان النفا waɗannan mutane goma sha biyu ɗin fa salihan bayi ne mutanen kirki su abinda ake dangantawa ga su ne kawai na ƙarrai haika ka ga su ɗin ma kamar sai kana ganin kamar su ma ba su da kima suna da daraja ba su san abin da aka dangana a gare su ba kamar yadda annabi isa da ya rasu sai da ya koma ma Allah sai su kiristo suka ce ne Allah shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza shi yasa za a zo filin kiyama ce ya isa ibn mar'a anta qulta lin nasi kai kace ma waɗannan su bulus su pita su marqus su sonde su ne kai kace musu ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah ce subhanaka ya Amma ni ban ma sani ba kuma definitely a tara kiristoci yanzu akan annabi isa a filin kiyama a ce ku zo ku nuna annabi isa anan ba za su nuna shi ba shi ko zai ce kun taba gani na a'a na taba zamani da ku a'a to ta za a ku ce wai ni ne kada ku kuskura kusa yin jahannama ta haka yau kana ya Hussein ya Hussein kana eh, wani mutuwa a kan shi ya mahadi ya mahadi ran kiyama misali a ce zo ka nuna Hussein cikin jama'an nan ba za ka iya ba zai je ka taɓa gani na a'a ka san lokacin da na rayu a'a kai wace shekara aka haife ka 1980 a ina a Najeriya a Najeriya ina a gari kaza a layi kaza ni ka taɓa a'a to ta ya za a yi kai ma ka san ka faɗi ka faɗi kawai to shine ina fata an gane ko suka danganta ƙarya a gare shi alhalin kuma bai faɗa ba wai man safara wanda ya kuskura ya yi tafiya auta zawaja, ko ya yi aure